wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jugwal a garin biyu ina ji mun gabatar da karatutuka hamsin da na'u ba ne hamsin da hudu kai ana hamsin da hudu yau shi na karatu na hamsin da biyar muna daren lahadi biyu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren hudu ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya ga watan satumba masha Allah muna na cikin kitabu tsalaki walle'ani kitabu talaki wal kitabu talaq li'an ko a nan za mu tashi talaq wal li'an naka me yake na'am a cikin kitabul li'an babi na sha biyu babu ma ja fi mudaratin nisa'i na yake kanana eh babin bayanin da ya zo game da mudaratin nisa'i ma'ana zamantakewa da mu'amala da mata ma'ana yadda mutum zai zauna da iyalansa ba zama ne na muzantawa ko da yaushe ba ko kausasawa ba ba zama ne na muzantawa ko kausasawa ba إمام الترمذي يجي حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد آه قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله يجي innal mar'ata lalle mace kabila'i. kamar kashin haƙarƙari yake wannan ita kanta ɗin bayan an halicce ta da kashin haƙarƙari ita ɗin ma kamar kashin yake kazan kashin haƙarƙari a lankwashe kamar baka kamar lalle ka ba mi straight ba in zahabta tuqimuha in ka tafi a kace sai ka tayar da kashin haƙarƙari straight tunda ba roba roba ba ne kasarta ha za karya ta sannan kuma wa in zahabta idan ka tafi wa in darata in ka barta kuma istamta'ta biha za ka amfanu da ita ka moru da ita ala iwajin tana kan karkata eh. قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة آه باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa dole ne wanda zai zauna da mace ya zanto mai haƙuri ko da a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ka aure ta to dole sai ka yi haƙuri badin abin da ya zo game da namiji ne mahaifiyarsa mahaifinsa ya umarce shi ya saki matarsa imamu turmus ya ce haddasa ahmad ibn muhammad قال أنبانا ابن مبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن نعم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال ابن عمر يجي كانت تاكسن تحتي كركشينا كانت تاكسن تحتي كركشينا امرأة أحبها Eh, ya ce a gargashi ina tare da mace da nake santa ibn umar ah, yana tare da mace yana auren mace yana matukar santa in ji ibn umar wa kana abi baba babana umar shi kuma yana kinta shi ibn umar yana son matarsa babansa umar kuma yana kinta sai ya ce fa amara ni abi an utallikuha an utallikaha sai ce baba na umar sai ya umarce ni in sake ta fa abaitu ibn umar ya ce sai na ki in sake ta don ina son ta fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata wa annabi haka fa qala sai annabi ya ce da ni ya abdullahi bin umar tallik imra'ataka ya kai abdullahi da umar saki matarka a wannan hadisin dalili ne in shan baraka fori a fili da yake nuna wajibi ne ga namiji ya saki matarsa idan mahaifinsa baya son ta musamman ma don ba ta da hali mai kyau ya ce falaisa lahu wa in kana yuhibbu a koda yana sonta falaisa zalika uzran lahu fil imsak wannan bai zanto uzuri ba ya ci gaba da zama da ita wai don yana santa sai ce wa yalhaqu bil abbi al um. yadda uba haka haka ma in uwa tace ba ta son matar ɗanta don ba ta da hali mai kyau to wannan bai dace ya zauna da ita ba kaga ibn umar yana son matarsa babansa sai na umar yake sake ta sai ya ce ina son ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda da babanka ya ce sake ta to ka sake ta ba faɗi laifinta a nan ba amma akwai ruwayin da yake nuna cewa matar ta hana shi zuwa juma'a shi da kai na'am babun ma ja'a la tas'al al mar'atu talaqa ukhtiha babin bayanin da zo kada mace ta tambayi sakin waye yar uwarta me sakin yar uwarta kishiyarta kar ta ce ba zan aure ka ba sai za ka saki matarka ina fata an gane حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها kada mace ta roƙa cewa a saki ‘yar uwarta littafi'a don ta karfaci ko ta ta tanɗe ta kwashe littafi'a don ta kwashe ma ina iha abin da yake cikin kaskonta me ake nufi la tas'al al mar'ata talaqa ukhtiha al mar'a anan mace talaka ukhtiha ba wai ana nufin ukhtiha ukhtuha fi nasab ba dan ba ka safai bane mace take so a saki yarta ta aure mijin yarta ko a saki kanwarta ta aure a ana nufin ukhtuha fi في الدين إنما المؤمنون ikhwa amma in wani ne yana da mace ba eh, musulma ba shi ba musulmi ya ce zai aure ki musulma babu laifi ki ce sai ya mai ya sake ta amma in yan uwarki musulma ke aura to la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta roƙa ta sa sharaɗi sai in za a saki 'yar uwanta musulmi mai shi yana da mace ɗaya zai aure ta sai ta ce sai za ka sake ta yana da mata biyu sai za ka sake su yana da mata uku sai za ka sake su uku littafi a mafi ina iya. don ta kwashe abin da yake cikin kaskonta a ruwayar bukari kuma sahifata ha? fa inna ma laha ma qaddara laha kada ta ci a ta daga tafi matar ta gida albashin ka ai ba zai rage mu biyu ba Sani ya ce ita ma ta aure ka abinda Allah ya kaddara arzikin da yar uwarta take ci karkashin ka to ita ma in ta zo akwai tata arzikin da Allah ya kaddara idan mutum matansa hudu komin kankantar albashinsa abinda Allah ya kaddara kowace ce ta ci din shi za ta ci kar ta ce a to ai da mu mu hudu ne shi yasa da da eh, da da ni ɗaya ce kullum za a ci kaza ko ke ɗaya da abin nan da ke ci shi da abin da Allah ya kaddara kowa da rabanta wannan kenan imamu nawa ya ce wannan hadisin ya nuna matar da ba a auro ta ba ta ce sai an saki yar uwarta sai ne sha saki matarsa kafin ta aure shi an gane ko sannan kuma a nan musulunci don ya kulla alaka tsakanin mace da kishiyarta bai ce la tas'alil mar'atu talaqa ha kada mace ta ce sai an saki kishiyarta ba sai ta ce kada mace ta roƙa sai an saki yar uwarta wannan domin mata su suka ɗauki kishi na adawa amma a wajen Allah yana son su ɗauki yan uwantaka ne don wata za ta fi kishi da matar da ta fi gaba da matar da kishiyarta ne akan matar da ba kishiyarta ba ai wacce ba kishiyarki ba addini ne ya haɗa ku wannan kishiyarki ɗin kuma bayan addini ya haɗa ku famili ɗaya ya haɗa ku miji ya haɗa ku jagoran ku ɗaya ne to ai wannan ba ƙaramin kusanci ne tsakanin ku ba saboda haka Eh, ta aura kowa da abin da Allah ya kaddara to jama'a amma ku gane eh, idan mutum ya zo zai auri mace kuna ji sai matarsa ɗin matar da ya zo aura ɗin sai ta hararo cewa matarsa ta gida ɗin tana da wani mugun hali ina fata an gane misali ta taɓa kashe kishiya <laughs> ko ba ga ne ko uh, ko ta taba kone kishiya ko an san ta tana barazana wa kishiya da wuka kaga in akwai illa na zahiri kuma sananne kuma ta fi ƙarfinka ko ba gaba to tana iya gindaya maka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sai na aliyayin yayin yunkurin ya aure yar Abu waye jahal abu lahab ko abu jahal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fadima tsoka ne a jikina tsoka ne tamka tsoka ne a jikina in kana son yar abu jahal to sakar min tawa ka je ka auro wancan ina ba ta an gane amma in ba haka ba wannan bai halatta mace ta ce sai an saki kishiyarta ba babu ma ja fi talaqil ma'tuhi bajin abin da ya zo game da sakin ma'atu ko kwarkwar ko kuma al-ma'atu shine naqisul an-naqisul aql me na kafashin me hankali to me na kafashin hankali yaro karami ya shiga mahaukaci ya shiga wanda ya bugu ya shiga buguwa na maye an gane ko imam at-turmudhi yace haddathana muhammad bin abd a ala as-sanani qala anba'ana marwan ibn muawiya al-fazari an ata ibn ajlan an ikrima bin khalid al-mahzuni an abi hurairah qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika kullu talaqin jaiz duk ya tabbata yana zartuwa Ila talaqal ma'tuf sai dai sakin mai nakasashen hankali al-maghlub ala aqlihi wanda aka yi galaba akan hankalinsa hadisi na da'ifi ne قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ضعيف الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن طلاق المعتوه للي سكن بين قفشا حنكلي al-maghlub ala asali wanda aka galaba aka hankalinsa la yajuzu bi halatta ba illa an yakuna ma'tuhan yufiqul ahya kuji illa an yakuna ma'tuhan sai ya zanto mai nakasashen hankali yufiqul ahyan wani lokaci yana farfadowa fa yuqalliqu fi hali ifaqatihi sai ya a halin farfadowarsa kuna ji tashi tashi to in ya yi saki lokacin da haukan ya tashi saki bai sauko ba in ya yi saki ko lokacin da yake sauki saki ya mai ya saku ina fata an gane wannan yawwa to anan alhafiz ya faɗa cikin fathul bari wannan sabanin da dadde wanda ibn abi shayba ya kawo a ah, muhayyir ibn abdurrahman ya saki matarsa yana da nakasar hankali sai sai na umar yace ta yi idda kuna ji ta yi idda sai aka ce sai na umar hu mato. mutum ne yana da nakasashen hankali sai sai na umar yace inni lam asma illahu istazna lil matuhi talaqan wala ghayru ni ban taba jin Allah ya ware ya ce ban da sakin taɓaɓɓe ban da sakin mai nakasashen tunani ba Allah bai ware ba Allah bai ware babu inda aka ce wajen mutum yana da nakasashen hankali ya saki bai saku ba da sai na umar ya tafi inda <laughs> saki ya zo to a duk da haka kamar karatun da muka yi ɗazuwa a mirna bai fi awa ɗaya da abu da tashiwar mu ba mun karanto bayani akan imam mali ya kawo talaku sakran sakin wanda ya bugu ya sha kayan maye sai na umar ya ce idan mutum ya sha kayan maye giya ne ko ƙwayoyi ne misali ya bugu ya saki matarsa ta saku an gane ko ya yi kisa ya kama shi a kashe shi ma wasu duk da wasu su suna ganin idan mutum yana maye abin da ya yi bai zartu ba suna kama hujja da fadin Allah madaukakin sarki ya yi malladina amanu la takrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya wanda suka yi imani kada ku kusanci sallah kuna maye sai kun san me abin da kuke faɗa ina yan wanka da ina ɗaya na masha Allah barakallahu fikum ma'ana sai kun so abu da kuke fada sai suka ce asakran la ya alamu ma ya yaqul wanda ya bugu ai shi ma me bai san abin da yake fada ba to abin da zaka duba ma da Allah ya kada ku sanci sallah in kun bugu lokacin giya ne halal ko haram halal saboda haka jama'a magana mafi inganci bai kamata mutum ya sabi Allah kuma a daure masa gindi a sabon Allah ba shan giya ba sabon Allah ba ne sai ya sha giya ya yi kisa sai a bar shi in tunda ba ɗura masa aka yi ba kaga ya san giya ne wanda ya san kwaya ne wanda ya sha ya saki kisa ta yanzu yana da azumi sai ya sha giya sai ake tuna giya haramun ne azumi ya kare ba ka. yanzu idan mutum ya gane in ya bugu ya yi kisa ba za a kashe shi ba to yana haushin wani ko ba son ya kashe a kashe shi sai je ɗibi ƙwayoyinsa ko ba ka wani sai zai kai sai zai ya tafi a bulus a'a shi ma a kama shi a karshe sai dai jama'a in wa masu wa rai an tilasta shi aka dura masa giya ko bai san wannan giya ba ne ya sha shi yasa dan giya ba za ka bashi aure ba don za a yi zaman zina jama'a da wuya ya sha giya bugu bai saki matar shi ka yana son ki daya biyu suna kai uku shi ke saboda haka sakin dan giya kuma ya san jiya ne wani ba dura masa aka yi bai sha sai ya sako babu hadithu na kutai ba kala na yi ya alabin shabib an yi shabin an aisha kala kanin nasu war rajulu ya tsalli gumra a taho ma sha'a kamar hadisan da muka karanta mu a tsanan imam malik yau duk kusan babi ne iri daya kanin nasu ya kasance mutane sai ka kaddara kafin zuwa musulunci ko fil jahiliya yudalliku war rajulu yudalliku imra'atuhu mutum yana iya sakin wace ce matarsa ma sha'a an yi tsallika irin sakin da ya so mata waye imra'atuhu ita tana na a matarsa idan ta a in ya dawo da ita waye fil idda tana idda wa in tsallaka hami'ata marratin aw akthara ko da ya mata saki 100 ko sama da 100 babu limit da zarar mutum ya saki matarsa in dai kafin da zama idda ya ce ya dawo da ita ta dawo ko da saki malala ne to idan mutum ya so wa mace tsiya wata zaga shekara goma wata tun tana da kuruci haka mijinta zai ta mata haka su ba yana da sauran mata sai ya ce ya sake ta sai ana dab da za ta gama idan sai ya ce ya dawo da auren ta yi kwalliya ta ɗauka zai zo sai ce na kuma sakin ki haka zai ta mata amma iya ga ka gama idda to ka shi da zaki saboda musulunci ba su karamin taimaka mata eh ba hatta qala rajul li imra'ati to har wani mutum ya ga matarsa ba ke zaki wasa da ni ba wallahi la utalliquki fatabini ba zan taɓa sakin ki fatabini min nisanta da ni ba ba zan bari ki gama idda ba wala awiki ba zan tattaro da ki in zauna da ke la awulki ba zan zauna da ke zama aure ba abana har abada qala tace wa kai ba za ka ya kake so ka min kenan qala yace utalliquki zan sake ki fa kullama hammat iddatuki an qadiya duk lokacin da iddarki ta doshi karewa raja'atuki sai me sai da da aurenki haka fa zahabatul mar'a wannan matar ta ya tashi ko tana da kuruciyarta yanzu yana so mata wani har ta mutu sai matar ta tafi ta dakala ala aisha fa akhbaratha ta shiga wajen ummuna ummul mu'minina aisha Allah tsara mata yadda ta gaya wa aisha labari fa sakatat aisha aisha ta yi shiru ba ta yi ta'aliki ba da mai an tambaye ka abunda da baka sani ba me zaka yi wala ta kuma laysa laka bihi ilm إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا شكنا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم هرمي قدا يزو النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته سيعيشة لا برتمز فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سأنا بشما يشيروا بذكاء وما يندقوا عن الهوى إن هو إلا وحي حتى نزل القرآن har Allah ya saukar da alqur'ani at marrata marratani kenan at-talaqu raj'i marratani sakin da ana iya dawowa in an yi shine ɗaya zuwa biyu fa imsakun bi maarufin, in an da da aure ma a rike da kyautatawa in kuma rabuwa da autasrihum bi insan a rabu da kyautatawa ba ana watsa da kaya a waje ana tambul ana kumfan baki ba suratul bakara ta 229 sai ya zo a gaba da wata aya wa in tsallaka bayan ya yi daban-daban biyu ya kuma wata ta zama uku falata ta hillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan ghaira bata halatta gare shi ya sake aurenta ba sai ta auri wani miji daban ba shi ba ko ba auren kisan wuta ba sannan kuma kwanciya ya hada su in ya saka da zaɓin ransa qala aisha aisha tana faɗin sai ta ce fasta'nafa na fanna sai mutane suka natsu eh at-talaq ko gace suka natsu ko sa na fanna sai mutane suka fuskanci at-talaq mustanbilan sakin da zai zo man kana tsallaka da wanda ya saki wa mallam ya kun tsallaka da wanda bai saki ba sai fresh aka da rayuwa fresh lokacin Allah ya sauka da atalaqu marata in kai tsakanin da matar ka taba sakin da dubu to yanzu aya yana sauka sai ya dawo da igiyan ko uku sabo fil in ka kai da saki ɗaya ko biyu sai a talaku marata ne ya sauko ya sai ta abu to yanzu kana da igiya uku za a fara sabo ina ba ta an gane yawa sabon duniyar aure da sabon saki to in ka fara to an fara sabo to shi da kenan daga nan Allah ya gyara zanta mata suka samu kansu babun ma ja'a fil hamili al mutawaffa an hazo juha ta ba'u tattalin karatu da muka yi amin rakin amuwa bajin abin da ya zo mace mai ciki ba ciki na tumbi ba muka ce ciki na juna biyu don kowa yana da ciki idan mace tana da juna biyu almutawaffa an ha zawjuha mijinta ya rasu ya barta tana da juna biyu mijinta ya rasu yaya ta kabarta ne zancen yawwa bismillah ka eh, jazakallahu khairan akwai wani a waje to yawwa aje mana shi ne mijinta ya rasu tana ta kaba eh, mijinta ya rasu kuma tana da juna biyu tabau sai ta aihu kafin wata hudu da kwana goma حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل ابن بأكك abu sanabil dan ba'akar akwai abu sanabil a cikin ku ba za mu samu wanda za mu nada abu sanabil a majalisar nan insha Allah kai kake so <laughs> eh to za mu ba abu sanabil jazakallahu bil janna jazakallahu bil janna imamu turmuzi ya kawo hadisi yake cewa an abi sanabil ibn ba'akak daga abu sanabil ibn ba'akak kala abu sanabil ya ce abu sanabil ibn ba'akak kun ce shi ne lafazi ko? aina huwa abu sanabil nan bai dace da shi ba Eh, abu sanabin nan bai dace zama shi ba abu sanabin nan dan bai da ko chairman ko <laughs> ya bai <laughs> za ku ji dalili eh. <laughs> to wato lamarin da ya faru a ah, an abi sanadil bin ba'akak daga abi sanadil dan ba'akak ai sabani akan sunansa wasu suka ce sunansa amri wasu suka ce sunansa amir kala abu sanadil yace wada'ar subai'a subai'a ta haihu ba'da wafati zawjiha bayan rasuwar mijinta bi talatati wa da kwana 20 da nawa 23 aw 25 ko 25 amma kwanan imam mali kuma yake bi shi shahar bayan rasuwar mijinta da rabin wata an gane ko da rabin wata sai ta aifu rabin wata shine kwana sha na sha biyar musa ta kaba a yi wata hudu da kwana goma to mijin ya rasu da kwana sha biyar sai ta aifu a nan bai kawo magana balo-balo ba amma a motsa alhamdulillah sai na nam abu sanabil ibn bakak wato a da imam malik ya kawo cikin motsa subai'atul aslamiyya mijinta yana rasuwa da kwana sha biyar ta haihu sai aka zo neman ga da aure ana takara akwai matashi akwai abu sanabil ibn ba'aka to abu sanabil din a dattijo ne shi sai sa muka ce ba za mu ba wa lafazi ba an gane ko eh. to sai yarinyar da ta ga ga dattijo ga saurayi sai da fi son waye saurayi kawai abu sanabil fa da shi ake takara shi kenan sai yarinyar ta ce ita saurayin take so aka yanka ranar aure sai abu sanabil ya yi fatawa sai ta ce ta gabar shi bai kare ba <laughs> sai ta bai kare ba yadda tun da kin haihu da kwana goma sha sai kin cika ta wata hudu da kwana goma me dalilinsa akwai yayanta yana da aji a wurin yayan to yana son dama yayin yayi tafiya to in za a jira wata hudu da kwana goma kafin nan yayin zai dawo daga bulaguro zai taya shi fighting ta yarda ya aura shi da kenan abu sanabil ya ce to ke aure fa ba zai yi ba fa unkira alayya aka musanta mata su abu sanabil don haka falamma ta'allat tashawwafat lin nikah falamma a lokaci da ta'allat kalmar ta'allat shirkin a lokacin da ta tsarkaka daga jinin biki ta shawwafat sai ta yi ado lin nikahi don karban masu aure za ta yi aure ta yi ado wa manema to abu sanabil da aka kwada shi da ƙasa sai ya ce ina to shi kenan fa zukira zalika lin nabi sai aka ambata wa annabi faƙala ta annabi ce in taf'al in ta aikata haka faƙar halla ajalu a dama lokacin ta yayi ta gama idda amma na abu sanabil din shi yadda ya kawo da mijinta ya rasu ta haihu to shi kenan sai abu sanabil ibn ba'akak ya zo ya ce mata ke ki bai kare ba to shine da ta ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kad halalki fanki liman shi'iki shine lafazin ruwayar Imam Malik Amwaba annabi ce ki ya kare ki aure wanda ke so shi yasa jama'a kargashin nan Imam Malik kuna ji ya kawo asalin sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce law wada'at wa على ala saririn يدفن لم يدفن بعد لحلت وانا امام wannan يا ali اثر يا wannan asari a da mace za ta mutu da miji zai mutu an ɗauko gawarsa an sa a makara kafin a binne shi da dama tana da shi. kafin a binne shi yana makara an ɗauko daga gida za a fito sai ta aifu to ta gama ta kaba an gane ko to Allah ce wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahunna wannan kenan حدثنا عمر بن منيك قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه وقال في الباب عن ام سلمة قال ابو عيسى حديث ابي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف للاصفر سماء من ابي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي وي بيسان أبو السنابل يا راي بايع النبي با أما مغانا ما في إنجانشي أبو السنابل يا راي بايع من الله صلى الله عليه وسلم duk da wasu ce ya aure ya zo ya yi sa'a ya aureta har ta haifa masa da mai suna sanabil ibnu abi sanabil amma wasu maganganu ne masu tsawo da tantance su akwai tattaunawar malamai والعمل على هذا عند أثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الحاملة للمة من جون المتوفى عنها زوجة وأن بجن تيرسو يبرتع إذا وضعت انت حيو فقد حل التزويج لها يا حلة تيمي تي أولي إن دي تأيف باين رسول مجن كودا مجن يا رسول صافي tana da juna biyu ta haihu da yamma sai aka daura mata aure da daddare aure yayi sai dai abu zai shiga tsakaninta da mijinta ba sai jini ya tsaya na haihuwa wal amalu ala hadha inda asari ahli ilmi min ashabi nabi wa ghayrihim anna al hamila al mutawaffa an hazawjaha idha wada'at qad halat tazwijul laha ya halatta sai aure wa in lam takun in qadat iddatuha ko da bata kammala iddarta ba wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq shine maganganun su wa qala ba'd ahli al-ilm min ashab an-nabi wa ghayrihim ta'taddu akhir al-ajalayn zata wasu ko mabuta ilimi suka ce zata yi ta kaba Karshen lokuta biyu walƙaunul awwal asah magana na farko ya fi inganci haddasa qutayba qala haddasana alayth an yahya bin Sa'id, an suleiman bin yasar anna aba hurayra wa ibn abbas wa aba salama bin abd alrahman tazakaru sun tattauna al mutawaffa an hazo juha wannan izakil ya zo a cikin motsa na imam malik da abu hurayra da ibn abbas an zo an tambaye su fata wace suka ci karo ruwaya ya zo cikin bukhari da musu mace mijinta ya rasu tana da juna biyu wa aba salama bin abdurrahman abu salama dan abdurrahman shine na ukun su tazakaru sun tattauna almutawaffa anha zawjuha alhamil mace mai juna biyu mijinta ya rasu ya barta Ta tadau inda wafati zawjaha za ta haihu yayin da mijinta ya rasu fa ibn abbas ibn abbas yace ta'taddu akhir al ajalain za ta yi ta kaba karshen lokuta biyu ku ji zancen shi ibn abbas yace idan mace tana ta kuna ji ayin qur'ani yayi maganar iddar mace kala biyu musamman iddar farko in dai ta kaba wallazi ne tawaffona minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna Arba ashhur wa duk wanda ya rasu ya bar mace za ta yi ta gaba wata hudu da kwana nawa goma wani a suratul in ka zo suratul talaq wa ulatul ahmali mace mai juna biyu mata masu juna biyu mutuwa mijinsu yayi sakin su yayi ajala hunna an yanzu ana hamla hunna idda su ko ta kabar su su ne? su haifi abin da ke cikinsu. kaga an ce wata hudu da kwana goma kuma an ce haihuwa to shi fatawar ibn abbas idan mace ta rasu tana da juna mijinta ya rasu ya bata tana da juna biyu to da wata hudu da kwana goma din da haihuwa din duk wanda zai kare a ƙarshe shi za a ɗauke shi ina ba ta gane ma'ana da ta yi wata hudu da kwana goma cif ta gama amma ba ta haihu ba sai ta jira mai haihuwa da kuma da ya rasu ya barta da ciki kafin wata hudu da kwana goma sai ta haihu to dole sai ta cika ta ya kai wata hudu da kwana goma yanzu a mijinta ya rasu da wata ɗaya sai ta haihu to sai ta ƙara wata uku da kwana goma tana wata hudu da kwana goma wata ɗaya ke kun gane wannan zancen to shi ko abu wurare ci a'a idan mijinta ya rasu ya bata da juna biyu ba a tunanin wanne babu batun wata hudu da kwana goma a'a kawai haihuwa ne in ta haihu idan ta ya kare wa ula su da ahmal ajala wani zuwa ana hamla na yi bayani mai faɗi a kai a karatu na na mai naɗa su ina da fatan kun gane wani ba sai mun shiga cikin abin da yawa ba to kaga ibn abbas ga fatawarsa abu hurairah ga fatawarsa to a ah, a ruwayar da imam alika cikin muwaffa abu salama sai tashi ya zo samu ummu salama matar annabi sai ce ga fata wadda muka yi shi abu huraira shi ce da zaran ta haihu idda ta kare ko da kanu wata hudu da kwana goma ibn abbas ya ce a'a sai ta kai karshen biyu din ina fata an gane to shine kenan sai ummu salama ta ce ai ga subai atul aslamiyya mijinta ya rasu da kwana sha biyar ta haihu shi ke nan ta yi yunkurin aure aka ce bai halatta ta yi aure ba tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce kada halalti fanki himan shi'iki Idan ki ya kare ki aure wanda ke so a duk da ɗazu na fitar da ƙawa'id na usul tsakanin arba'a arba'ata ashurin wa ashira da kuma wa ulatul ahmali an ana yadana ajalahunna an yadana hamlahun a takaicen takaitawa idan mace mijinta ya sake ta tana da juna biyu ta shine ta haihu idan mijinta ya tana da juna biyu idda ta shine ta me ta haihu ina fata an gane dayan tagwaye ne da ita ta haifi hasan tana kan lebo ta haifi hasan mijinta yana magagi kafin ta haifi husaini sai ya rasu yana rasuwa sai husaini ya fito ta kafa ta kare da mijin yana kan mutuwa tana kan haihuwa da rabin ɗin ya fito sai mijin ya rasu bayan rasuwarsa rabin ya zama fitowa to shi kenan ita ma still ta kabarta ya kare kai kai mana shi ita ma still ta kabarta ya kare ina fata an gane wannan da mijinta ya rasa ya barta tana da juna biyu sai ta yi bari bayan rasuwa ta ta ya kare don bai ce an yi zana hunna ba hamla hamlahun kawai abin da yake cikin ya fita shi ke ina ba an gane sai dai mijinta ya rasu ya barta da juna biyu ɗan ya mutu a cikinta kuma an ce sai an yi tiyata da makudan kuɗi kai zan zana ka ka kai shi zana to aka ce sai an biya kuɗi kafin a cire mai ɗan cikinta ba ta da kuɗin da za a yi wannan tiyatar kuna ji na shi kenan sai ɗan ya ci gaba da zama a cikinta har ya rabe san za ta yi ta yi aure don jiya bayan juma'a akwai wanda ya mai irin wannan tambayar ya aure mace to amma ta taba aure to da ya taba eh, ciki ya taba lalacewa jikinta sai aka wanke ashe bai wa kuma. normally kuma ta gama intanta ta miji ya sake ta ta yi jinin ta uku shi kenan shi ya zo ya aure ta to shi ne me ba ni ba bai to da ya zo ya aure ta to shi ne sai ta samu juna biyu sai ya zanto ga nasan a cikinta ga wancan wani ɓangare ɗin kuma a cikinta na wancan na baya zai bayan juma'a shi ne ke tambaya ta yanayin matsayin aurensa akwai littafin da ake kira ahkamu sab dan watannin baya na yi wasu hudubobi masu taken hukunce-hukuncen bari to malaman lujina sun tattauna irin wannan ishin idan mace misali mijinta ya rasu yadda na kawo muku tana da ciki cikin ya lalace ɗan ya mutu ko babu kuɗin da za a yi tiyata a cire ɗan kuma ɗan tun da yanzu ya mutu ba girma zai a cikin ta ba a shek aminul hajj babban malami ne a sudan yana daga cikin malamin da a iya sani na yankin sudan da wayancan ɓangarorin babu wanda ya kai sa wallafe wallafe a duniya babban malami ne yana da majalisi da yake koyar da sihahu sitta a nan cikin khartoum kusa da jami'atu furidiya na halarci karatunsa na sunan nasa'i da yake karantarwa sai yace fatawar da malaman lujina suka bayar tun da dai ɗan ya mutu to in abu ya mutu da shi da akwai ai babu duk ɗaya da shi da babu duk ɗaya ina fata an gane sai malamai suka ce ko babu kuɗin da za a yi ta da jira za ka yi ka yi aure tun da ɗan ya riga ya mutu ina fata an gane to kaga a nan abu da ake nufi a nan ɓari kai da mijin ya rasu shi kenan ta kamata ya ƙare ɗan ya mutu a cikinta inda halin da za a iya cire ɗan sai a cire babu halin da za a iya cire ɗan don ba ta da kuɗi to ita dai ta riga ta fita daga ta kaba daga lokaci ɗan ya mutu a cikinta ina fata an gane wannan kenan babu ma ja fil iddatul mutawaffa an ha zawjaha bayanin da zo game da iddar matar da mijinta ya rasu حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حزمي عن عميدي بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثه فقالت زينب زينب تتي دخلت على ام حبيبه ناشي وجه ام حبيبه زوج النبي ماتا النبي حين توفي ابوها lokacin da babanta ya rasu mai suna abu sufyan bin har Fadda arbi ɗibin fiye sufuratun, sai ta yi kira a kawo ɗibin ne ɗibin jama'a turare fiye sufuratun, a cikin turaren akwai yalo-yalo haluk na mai su mata yadda suke akwai turaren da suke kira umra suna samun mai sai su kwaɓa shi da turare mai in yalo yalo kamar zai zame musu a matsayin mai da foda da turare kaga yalo yalo kaga an nan sawa eh, yalo yalo na ado a ciki ga mai ga turare sai zanto 3 in 1 to ita ummu habiba babanta abu sufyan ibnu harbin ya rasu hmm, akwai wani layi babanta abu sufyan ibn harbi ya rasu ku canza layin wuta akwai wuta da babanta abu sufiyan ibn harbi ya rasu to kun san idan mace tana ta kaba in mijinta ne ya rasu ai ba za ta shafa kayan kwalliya ba ina fata an gane to da babanta ya rasu a rana na uku sai ta ɗauko wani mai kuma turare ne fadaha na bihi jariyata sai ta shafa wata yarinya ƙarama ta shafa mata mai thumma massat sai ta sake goga mai ɗin bi ha aina a kumatun ta biyu ta shafa kumatun dama ta shafa kumatun hagu kun gane wannan sun makala sai ta ce wallahi mali bi ɗibi min haja wallahi ba na buƙatar kayan kwalliya da turare ghaira an ni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula sai dai naji annabi yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga matar da ta yi iman da Allah da ranar ƙarshe ba an tu'idda ala mayyitin ta yi wa wani mamaci ta kaba fauka talatati ayyam sama da kwanaki nawa uku illa ala zaujin sai dai ga waye sai dai ga miji arba'ata ashhurin wa ashra tana yi masa wata hudu da kwana nawa goma me hadisi ne ke karantarwa abin da ke karantarwa idan mace mijinta ya rasu to har ta kaba ta ya kare ba za ta yi lalle ba kunshi kenan ba za ta kitso na yayi ba ba za ta shafa mai mai kanshi ko turare ba har sai ta gama ta kaba in ba ta da ciki wata hudu da kwana goma in tana da ciki sai ta aiki. amma fa jama'a ban da miji yayanta ya rasu ko ta ya rasu kuna ji ko babanta ya rasu ta yi kwana uku ba ta yi kwalliya ba za ta shiga wuta ina fata an gane don annabi ya bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ta yi ta kaba ta ƙi yin kwalliya ta ƙi shafa turare da yin kwalliya don an mata mutuwa ta wuce kwana uku sai dai in mijinta na yi rasuwa ta hudu da kwana goma amma in babanta ne ko wanta ko kaninta ta yi kwana ɗaya ba ta yi ado ba Allah ba zai kama ta da laifi ba kwana biyu ba zai kama ta da laifi ba kwana uku ba zai kama ta da laifi ba in ya wuce uku ba tana cikin laifi to tsammanin ka yaya mace don an yi rasuwa a gidansu wanda ko kaninta ko mahaifinta ta zo gidan da sunan zaman dirshan a yi mata mutuwa ta yi sati daya me ya ajiye ta ta koma gidan mijinta ina mata an gane sai dai in akwai wani abin da ake so a tattauna a kai a gidan wannan daban kaga kwata-kwata kwana uku ya bata in ta zo kanninku suna aure an yi rasuwa sun zo kwana ɗaya inda halima ta su tafi amma ba laifi a ɗaga musu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana uku duk a watsar da su yana kai hudu fa kun fara jawa mamaci ko matsala ta koma gidan mijinta ta ma yi ado ma in ta koma kana za ta to ai ba ta damu da rasuwan mahaifinta ba ga matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba babanta ya rasu ta ce wala bana bana ku sha'awar kayan kwalliya amma yau kwana uku yayi in bai ba na shiga laifi sai ta yi to shi yasa za ga galibin malaman musulunci waɗanda suka yi rahusar zama na karɓar ta'aziyya waɗanda suka yi rahusar suka ce to ba a so ya wuce kwana uku a don wa mutum rasuwa ya tsayar da harkokinsa kwana ɗaya biyu duk babu laifi uku uku yana yi to sai a shiga harkoki to mace ba ba ce ta zauna babu kwalliya ba yi kwana uku balle kuma wani ma fa ba shi aka yi wa rasuwar ba ya samu wajen cin abinci sai zai sati ɗaya a wurin ta hmm? ce goraye ne suke haka ko hmm. wannan kenan قالت زينب زينب تتي فدخلت على زينب بنت جاش ni ma na shiga wajen Zainab bintu Jashi ɗaya cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce aka daura aurenta a sama hina tufi akuha lokacin da waye na ta ya rasu dan uwanta fa da abdi ita ma ta kira a kawo turare da kayan kwalliya fa masannin ta shashafa ثم قال سنة والله ما لي في طيبي من حاجة والله أنا بقادر كان كليا غير سيدي كوي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي أنا تشوى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر bai halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba an tuhidda ala mai ta yi takaba wa mamacin da ya rasu fauka salati layali sama da kwana uku ba illa ala zawji amma sai dai miji in mijinta ne ya rasu to arba ashhurun wa ashr sai ta yi wata hudu da kwana goma to jama'a ya in mijinta ya rasu aka hana ta wayannan kwalliya har wata hudu da kwana goma in ba mijinta ba ko kwana uku aka ba ta mai dalili dalili shine in mijinta ya rasu ma ba wa za ta yi kwalliya sai ta za ta yi wata hudu da kwana goma amma don mahaifinta ko wanda ko ƙaninta ya rasu da wasu ba sa buƙatar kwalliyanta wanda ya bukatar kwalliyanta shine waye to don auren ya samu tabbatuwa sai aka ce to ta dawo ta yi kwalliya don dama mace an gina ta kan kwalliya wa mai da shau filhiliya ashe duk matar da ba ta kwalliya ta fita daga tsarin mutane ta shiga tsarin mai ka shiga tsarin dabbobi ke mutuwa aka yi mata ba yanzu yi kwana uku ba ta yi kwalliya ba mutuwa fa in ba mijinta ba ba yarda ta wuce kwana uku ba ta yi kwalliya ba to balle ta babu wanda ya mutu mata ta yi kwalliya ta gyara jikinta tsafta abu ne mai kyau kwalliya ko abu ne mai kyau inna laha jamilun ya shibbul jamal Allah mai kyau ne mai kwalliya ne yana son kwalliya yana son wanka ina ba ta gane sa da ya tashi turo mala'ika yayi wa annabi tambayoyi ba kaza ne yazo ba shadidul bayad thiyabi shadidul sawad sha'a la yura alayhi athar safar sai ya dau wanka jama'a to shi da kenan قالت زينب زينب تجي وسمعت أمي umma salama ناجي ما هي بياتا أم سلمة تقول ترى شوى جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم تتازوج النبي فقال لي يا رسول الله سيدت يا من الله إن ابنتي توفي عنها زوجها يا تامجنت يا رسول وقد اشتكت أينها أينها تنا تشيوى مي إذا إذا من أنا تشيوى كابي ما تتنا تكبا باتا تاكواني تو ita mijinta ya rasu ga ciwon ido ya zo ko maganin ciwon idon su ana hada shi da kwalli afanna haluha shin za mu mata kwalli ne faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la a'a marra ne sau biyu aw talata ba ko sau uku da zalika ya kula duka annabi na ce ya annabi idon sa ne fa yake ciwo ba za mu sa mata kwalli da magani ba ya ce a'a ya rasulullah idon ne zai ke ciwo kwallon fa na magani ne ya ce a har sau uku cikon na uku kuma kala sanar sai ya ce inna ma yi a tuwa a ce ba na so rashin haƙuri wata hudu da kwana goma ne ba kacal aka ce ba za ka yi wa'ina goma ba za ku yi hakuri ba wagar kana ihda kunna fil jahiliya alhali ɗayan ku a maguzanci tarmi bil ba'ar tana jifa da kashin dabba kashin jaki kashin dabba a lara asil hauli bayan shekara ɗaya me annabi ke nufi kenan a jahiliya ta kabar ɗayar ku shekara ɗaya take yi ta kaba fa a jahiliya shekara ɗaya in mace mijinta ya rasu sai a kata a wani ɗaki mai matsi fo nata na kashi da na fitsari duk yana ciki sai dai ta yi a jahiliya. kuma ba za ta yi wanka ba har shekara ɗaya to ga jahiliya ba sa sallah balle ka ce ma alwala to dattin shekara ɗaya idan ta yi shekara ɗaya sai a samu wani tattabara ko tsuntsu sai a katon gwado a rufa a jikinta da tsuntsun a ciki warin jikinta da dattin sai tsuntsun ya mutu kafin a buɗe Ko ba wannan shekara ɗaya da za ta yi kayan da yake jikin da na ta kaba shi ne shekara ɗaya ba cirewa ba wankewa ba wanka bayan shekara ɗaya ɗin sai ta fito ƙafar ta babu takalmi sai ta fito ƙofar gida a ba ta kashin jaki sai ta yi wurgi da shi sai ta fara sai ta fita tana tafiya da kafa yara na binta na kallon jule ka jule da rana tsaka har ta je gidan iyayenta da kafa shekara ba wanka ba wanki ba canza riga ba taje kai ba kitso da dotti da kwarkwata duk sai abin da suka gada ai za ganta ma hukace ma hukace ya ko to sai ta shigo gida su shi ke nan ta gama ta kama sai ta gyara ta ka je indiya kuma idan mace mijinta ya mutu to ta kabar ta har ta mutu Ka je yan hindu ba za ta sake aure ba har ta mutu shi sa mace a indiya ta ga baka da lafiya za ta tsaya sai kawar ki, ka <laughs> biya ya auren don ko yau ta aure miji shekaran ta sha biyar ya mutu ko shekara ɗari za ta yi tamanin da biyar don sai dai ta gama wasu ma sai ta karya wani haƙorinta wanda zai ja hankalin mutane ta karkarya su za ta yi wa kowa annoba ta rika sa bakin kaya har ta mutu annabi ya ce musulunci a za ta muku wata hudu da kwana goma ba za ki zaki dame ni kwalli ku nemi wani maganin ciwon ido da ban amma ban da kwalli ashe idan mace tara ta kaba haramu ne ta sa kwalli ko da na magani ne ko da da magani a ciki babun ma ja fil mudhahiri yuwaqi'u qabla an yukaffira mutum ne yawa matansa zihari kafin yi kaffara sai ya neme ka حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر متن من زهاري yuwaqi'u ya amka wa matarsa qabla an yukaffira kafin ya kafara. kada sai ta kaffara sun wahida kafara dai ba zai karu ba kafara ɗaya ce kafin damu ba a yarda ya neme ka ba sai ya gama kaffara don ya ce fa mu shaharaini ha ruwa ke ne ruwa ke ne akwai dan wani gari ne a ko za ka je hira ne Allah ya ce su yi azi wata biyu a jere min kabla an ta masa kafin su kusanci juna to in ya kusance ta yayi laifi amma baya rusa kafararsa قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والأمل على هذا عند أكثر علي العلم وهو قول سفيان ومالي والشافعي وأمر إسحاق وقال بعضهم إذا وقع قبل أن يكفر فعليه كفارة إذا يكسن شيء كافية كفارة to kafara biyu ne a kansa in ji waye in ji wasu malamai ba azumin wata biyu a jere ba kafin zama kafara sai ne bisa ya zama wata hudu ko kaulu abdurrahman bin mahdi حدثنا أبو عمار الحسين بن مريد قال حدثنا الفضل ابن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ونمت يزوج النبي قد ظاهر من امرأته وما تنسى الزهاد fauka alaiha ya neme ta faƙala ya rasulallah inni qad zahartu min zawjati nayi wa ta zihari fauqatu alaiha qabla an ukaffira na afka mata kafin in kaffara faƙala sai annabi to wa ma hamalaka ala hada me yasa ka yin haka yarhamukallah Allah maka rahama kaga annabi bai kiyamace shi ba duk da yayi laifi yayi masa addu'a ce Allah maka rahama kala sai ce ra'aitu khalkhalaha warwaranta na gani adonta kenan fi dawil qamar a hasken wata kala sai ne ce fara ta graba to kada ka sake kusanta ta ta ta alama amaraka Allah bi sai ka aikata abin da Allah ya umarce ka باب ما جاء في كفارة الزهار كفارة الزهاري حدثنا إصحاب بن منصور قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان سلمان بن صخر الانصاري احد بني بياض جعل امراته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان رمضان ne yawa matarsa zihari yace in ya neme ta kamar ya nemi mahaifiyarsa فلما مضى نصف من رمضان ده أكي ربي وانت رمضان وقع عليها ليلة أبكى مدى الدري فأتى رسول الله gari ya waye zo ji adin fazakara lahu zalika fazakara zalika lahu faqala hu rasul sallallahu alaihi wasallam bai ati na gaba ka yanta baiwa qala ce la ajidu yanta baiwa ya manzo Allah qala fa sum sha'rayn mutatabi'ain kai azumi wata biyu a jere qala sai ce la asbi ba zan iya ba qala sai ta atim 60 miskinan ka ciyar da miskinai 60 qala ta la ajidu ba zan iya ba fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li farwa bin amri ga farwa dan amri a'tihi zalika al ka ba shi wannan buhun wawa mistal wani abu ne na au kamar bugu. wani abu ne na au ko bugu ne ko kwano ya kudu kamsa ta ashirar sa'ar yana ɗaukar sa'i sha biyar kamar mudunmu na kwanon sha goma ko goma da yan kai kaɗan au sita ta ashirar sa'ar in ama sittin da miskinai cika ciyar da miskinai sutun, sai je ciyar babu wata ruwaya ma yace na bukata babu ma ja fil ila babin abin da yazo game da ila'i ila'i حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن القمة قال حدثنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه annabi yayi wa matansa ila'i ila'i shine mutum ya rantsa babu abin da zai sake shiga tsakaninsa da matarsa wa harrama annabi ya haramtar da abu fa ja'ala al-harama halalan ya sanya haram ya zama mai halal ko ya halatta wa kansa zuma ko ko ya halatta wa kansa baiwarsa har Allah ya sauka da ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak wa ja'ala fil yamini sai sanya a cikin rantsuwar da yi kafara kafara wannan ila akhiriha saboda haka tunda kun yi ta ishara da hadarin za mu tsaya a nan ko gobe insha Allah ta'ala sai eh? sai mu tashi a cikin babun ma ja a fil li'ani dan li'ani yana buƙatar bayani mai faɗi amma faɗa ne daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko ko tuntuba sha Allah ya fe mana subhanaka lahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk